الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تبع ذكراتين دقلتها في الرد على الرافدة يعني ما محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من مطلب السد ko ma'ana fasari da ya ce to ko giyo ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun ma'ana bayani ce mini a kai da yan rafi da jihohi sabi a nabi muhammadu idoko wa minha ijabuhum sabba sahabati la siyama al-khulafa thalathati na'udhu billahi رووا في كتبهم المعتبرة عندهم عن رجل من أتباع شام الأهول أنه قال كنت يوما عند أبي عبد الله جعفر بن محمد فجاء رجل خياط من شيعته وبيده قميصان فقال يا ابن رسول الله خدت أحدهما وبكل غزرة إبرة وحدت الله الأكبر وخدت الآخر وبكل غزرة عبرة لعن العبد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم نظرت لذلك ما أحببته لك منهما فما تحبه خذه وما لا تحبه رده فقال الصادق أحب أحب ما تم بلعن أبي بكر وعمر وأرد إليك الذي خيط بذكر الله الأكبر فانظر إلى هؤلاء الكذبة الفسقة ماذا ينسبون إلى آل البيت من القبائح حاشاهم الله قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا فمن يكون غيرهم وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فإذا لم يكن أصحابه من خيرهم فمن يكون سواهم وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن سب من رضي الله عنه فقد حارب الله فقد حارب الله ورسوله وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة وكيف يصب من رضي عنه مولاه وصفاه وقال تعالى محمد رسول الله والذين هو أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا يتبون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوه من أثر السجود كيف يجوز صب كيف يجوز صب من يمدحه ربه وقال تعالى ولا يستوي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ومن وعده سيده الجنة كيف يصب وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وقال في الأنصار أولئك هم فأولئك هم المفلحون من هو من عامل هو إيجابون أكيد أن شيء جاء واجبه يسب الصحابة يزوج يسعد عن انتقو قل يعوذ بالله لا سيما especially ko kwanta ko to da ne shi ya shiga wajibi to ko gani gai alkhulafa salasa ni fa guta abakar be gori be usmani na uzu billahi man gayye ba tsari da su kai da kida ta tsari ne rawau fi kutubihim almu'tabara agwabe litafi ana ji mutabaru na inda mana litafi na shi gai reliable litafi ce mazdar waje wani ya shi ya ji an rajulin min atibayi shamil ahwal daga baza bagin min ne sai je lamitu zane ga shamil ahwal nan allahu qala ga kuntu yawman inda bi abdullah jafar ibn muhammad ga ko fobi da bulani da ba abu abdullah jafar ibn muhammad faja a rajulun khayyat min shi'atihi zan ga ci ci be miniyan khayyatu jo mana tela na je gude shi nan miniyan shi a jo abe wadi yadi qamisan egwen shi annoma su kun egwo guba gubu egwo egwo guba fibo na'am faƙala ga yabna rasulillah ya waye jiya nabi ma'ana ya jiya nabi hittu ahadahuma ewu guba nan ya nigu wa bi kulli ghazrati ibratin kan do na ngalla ke dan bona wa hattu allah wala ka ko jinni ke te wa la ya la wa da la sharika lahu al akbar sunan ga wati gona wa khittu al akhara yau ba ci tsoma mi ugu wa bi kulli gazrati ibratin al abad e kin do nan ga lagu wani waje kuti ke zane ɗaya nan abi bakarin wa umar abakar bai umar man ci gato rabi Allahu. wa anu ibn ga shi akan abakar bai umar ya ji rabi Allah wa anu ma summa nazartu laka ma ahabbtuhu mun chami ce mun ga yo guba banin ga ala da yawe na waga wani rubo na wali a babtu na kaminu ma fama tu buhu kuzu na waga wani ne abun nona la wa ma la tu hibbuhu ruddahu na mabawa yana wuce ci wa ku reject fa qala sadiku jafar sadiku ga uhibbu ma tamma bi la'ni abi bakr wa umar ga na so mafi gana ga yi na tsohon bai kuci buɗe bakar bai umaru nan wa a ruddu ilaika allazi khita bi zikirin layin akbar na tsoma gu da ya fiye su ko da wacin gane na wata gwa su wuce fanzur nawa ne ga zo da wani a shek muhammadu na zuwa buga fanzur cinere ila wula ilkazabati da ba gama na zuci na shi alfasa kati na jefa su kiji na ma za yan ila Ali, baiti kiji ya na shi jiya ba da baiti nan min alqaba'i ya ga sako sako shi ha shahu sai ci ga baiti ya ta daga safai ne qala allah ta'ala to sai na ga wa kadhalika ja'alnakum ummatan wa safan a cin daga ye lafe al'umma ne da tatace wannan bi takunu shuhada ala nasi ebe ne sai bai yi shuhada wuna ya zawan gishi sai za lam yakun ashabu rasulillah kaga sahabe shi ya ne sallallahu alaihi wasallam mufe wasatan idza ta ta cija faman yakunu ghayrukum zo su adda ta ta ce uci ga uci a jayan ana bayyana ga wani gungun yoga mina aki da yan sahabe mina aki da yan shi ajo e ja bakar da umaru ya usman yi toku a caja sai ke ga gajijiyar yana mine ya tun falala mu don gangani da ya tun lade hmm. har tu babu nan eh labi mini zane je lami tu zane ga ishamul ahwal nan ngon da ba jafaru salihu ga mani wazore don waye wazu e wani kandu ona ngai le kin dambo che gudan jina mu ya du so sokwe e wani ma kan da unga le ke da wuce gun da wani nan wani sai bula ne ga bakar bi umari mutan na zuwa da ta Jafar Sadiq Limi Jafar ga to na so buku ti ga bakar bi umari na wuce wani ne ga gawo ye wo wato da kin watsan yake minan nan vo da kiyayye wanda ya shi a jaulo ba su hajji a nabi muhammadu na wato nan shi ya sha gama na sun ta jafaru Salik daga hirin ya bane jafaru a ga hirin nan nomba two sabi a nabi shi a gaji alkhairi ga al'umman nabu waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu da 'ala nasu ya kuni rasu da alaikun shahida e bugo sahabe sai ta al'ummar da tatacin ewe eh, jire ya zawan gishi nga mala anabi nuhu to ba ne kenan a gagan fa'al kiyani anabi nuhu a ga wayan ko a magi jama'a na ba wuce gan a tagan a ga ziriya yau a gan muhammadu ummatu anabi muhammadu da al'ummushi a ga ibe shi a jiri gama la ni na kuntum an tumtufu na tufuna sabina umma ya gube luma samunci akramu ha ya gan wacce ga bai su kuma shi ya na ma zuma ya nabi muhammadu yi sahabi to ka ga yi sahabi ga yi shi ya ummatan wasatan ya ta ziji a yi gancin sai ce lati na kuntum khaira ummatin ya ga ya al'umma na da alkai gana ukhrijat lin nasi a ci latin ya za an ji nan ya gaji alkhairi ga wasu ibo ya ji foro mai tunguri ya mai kangwaya ya tungede nan ga fa'iza lam yakun ashabuhu min khairihim faman yakunu siwahu kaga sahabi a nabi shi wuce hagayi bai fi ji alkhairi ga al'umman nona to zai shi a yigancin sai ce latin ga wasu sabi kunan awwaluna asabi kuna ya zai mafi mai shi zonan al'awwalu na ya zama farishi min al-muhajirin min zai ji jira nan wal ansar wanda zai ansar yin na al-muhajirun na yi jira daga makka da nan lokaci shi da sun anayi madina wannan al'ansar a yi madina ciji na yi jiki na ji gwaga a ci matuzu mana wallazi na taba uhun bi isan wanda zai lafi zuwa da bolo-bolo na radiyallahu anhum wa radu'an sai ce da ji gani biyayi a sama da ji gani biyayi teci wa adda lahum jannatin tajri ta da lanhar har? ma nuwaje ci ji shiri na je jafi karkashi a jinna wuce wani khalidi na fiha abadan a daba da biyan nan zalikal fawzul azim rabo wuci ko ngadanan wani aya nan wala muhajiru na ju aya nan wala falalayan ansaru ju aya na dema wake lafala layin da ji lami tu sahabe shi gangani bai kwayi na wu ko zai shi ma zai fesu su agwa suku wa kai ga wato da daraja wace ya tuna wa ajalo ci jelo na yi ce ngai wala zina jawo min ba zai zo zuma bana ya kulu na rabba na sai ce ni da idikir lana fadri wa nan ikhwani allazina kuna bil iman dai ne shi zo da imani na wala ta Da alfi kulun bina gillan lil ladina amanu magana nan gondo ba sai gui guri ya zai ja imani jinama ayo sada ne ban sa koyi da ji gani ko so ko ajin ci shirya a da ajin da da biyan nan rabo wuce kuma yanzun na sahabi a nufi sa'asar da bishiya ya ji kiyo a gadi mai ɓata sahabi a nufi shigan wunan ga malami a aki da ya sun nabu nan sahabi ne da da ta can ganin? daraju ugayen zanen yi kishiyar ta ne na bayanin? ka daga funa mawalu funa wa zatu ne feji sallah feji nafila feji yazo feji ba qur'ani feji ibada ba da kabari ya da sagari ya da bejigin dore sahabi anabi gawai so ware gan zai je ji mutuncin sahabi anabi na tabaka fi yuri yuri ayo ki shaji rafi ba shi na shiga sakwa anabi muhammadu musulmi sahabi na jadiri dare sai zaje gini inda ce magana na aisha da su fiye ci dace a yau yawon ya zubin ko inda ce maza a bakar yau marwi

ke mutazila jirin a zoga zai lokacin sifin da jemali shi da sauran sunan adi zai je ma da fita cewa wani zai ji haji kafinci amma bi shayi ne abu adi zai je mutu sawa wani to sun gwada je faru da ci ya zai waji kiyo waji mutunci daidai ma hawari gishi a sai na yi ko da muawiya da amurin lafi da sauransu ga ya rikiyo ga ya je da wuri to sun gwala ne da jin da su ga ne wani gaba su jiki mu a toki mu miniyan tabakatu ya zai ji ake na su ga ribi bunin almustashirikun orientalist ji ko ndo yanko nan wajen da fata ne nan wani hadisa ne bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasu sahabe ne ga gwadi sun ji mai saga ji mutunce so shi labu da race da nan wani fata ta baka ce da yi na sahabe a nabi ba ce ja mutunci nan gaji kiyo a gashi na mu min ya goma she ya sufa yake sufi ji sa'aye kiyawu ya ta sahabe a nabi ji mutunci amma to su a sai ke ji sahabe a nabi mutunci wale sufiya ne ke sai ji nítorí notice ní ìrìn náà ní èyí ní. nọmba two láti èyí jíjẹ́ ní zúgún àti ìyá ṣe ìyá ṣe ìyá dẹ́rẹ́jà ta kí ẹ́ dẹ́rẹ́jà ẹ̀ ajá àlébí muhammadu yó. ndoci a gaza ndo ne ga da tarika o kwa ga shi maje ne sai shi ya wani geji a yanzu da yadda ya badar wani ngo ne ya gbalu yi

sakuyi ba na je kada saku kaji gawa man sabba man radiyallahu anhu ka na zane gaji zane sa ko da daji bai na zane ji to ko ne fa kada haraba Allah wa rasul zane go sa ko bai tucu wa qala ta kun latna mazal da kada rabi Allah wa anil mu'minina sa ko da ji mu'mini ji izi bayi unaka ta ta shajarati na sai jin baya wa karkashin shi gona e gajina na abu bani so kwa yarda ji da sahabi annabi shi kashi so kuwa ya bushara da ne so kuwa gangwa daga yana a nabi ga so kuwa shi zai don kuwa ba da wani yau ga ajiye na ga da wufa da yayi so a zai da ajina nabi kan ya bakara da ajina umaru da ajina usman da ajina aliyu da ajina sallah da ajina sada da ajina sayyida da ajina zakala da ajina ko a daidai ya da ya labarai za su a ga hannun udullahi ya lalini minu ba su kwa don lalini fi da mina ba da ga an tamini wajen mina abu ɗaji makanta a nabi muhammadu a gadana da da arabi zai ba kuranu a zai wace ji to aniyonin a gaji a gadana zai ja zai ji lima a zai ji mamu ya nabi wani a gaji a gadana zai ja ya tutu ya e lasa akwai musulunci bai dawo musulunci lokin babu lokin babu lokin babu lokin babu a gaji a agukwai badar agukwai uhud agukwai handak agukwai kaza agukwai kaza da shi lara ya amadi a anabi muhammadu ta lara ya sacrifice ya musulunci nan a gaddan nan sahabi anabi muhammadu shi aji sahabi anabi shi na tauro aji sahabi anabi shi na injilo masalun fi taurata masalun fi injili kazarin a fajar shi a wu fa'azara fasta glaza fasta wa ala sukihi yujibu zurra'a li yaghidha bihim al kufa. nu sai man shi ta ce sahabi alibi muhammad ibadon nu sai man ya hadisi shi ta ce sahabi alibi muhammad Ibadan ki abu raira shi nan nu sai mujahidu na shi ta ce sahabi alibi muhammad ibadon ki khalid ibn walid nan nu sai mikali inda zai jejjeje hukunci ya alibi arabu da sauransu nan ta ce sahabi alibi ibadon sayyidina alibi abu musa da shari da sauransu ne nusan da yi makuranu yi ba da ban doro nan tafi sahabi a nigi muhammadu ibadan biji don abu musa lasha riji wanda abdullahi masu shi ko wanda obai ibn kabi shi ilimi egwu wele ga wajo nusan da yi je ilimi egwu shi nan tafi sahabi a nigi muhammadu sallallahu alaihi wasallam budan ga ne shi masu ku bi muhammadu ibu ashu in ga yi kokari ne ga ga na dai fatan a wuce adini a ni muhammadu wani tashi a ni bi tashi sahabi a sayyidina bakari da sayyidina usman shi da ya gwa ga ga gwa ya gwa ga ya gwa ga do a bi sayyidina da wuje ndoro a zane shiga wani mutunci waga cinule eh, arewa nigeria da shiga lotunke ba da saddaune nan kashi ko ko da shiga yi saddaune shi nan a shiga saddaune fiye fito zamani ce nan kada saddaune fiye da su zo nan a sai da special recognition na sai laya nan ebe ebo tsomba babu da sadaune kashi ṣe su fi yi ibrahim tó láàrin ṣe àmì òtù ṣe àtọ́ àní zanwet ní gàdà ní ṣe yìí rí kó kú dájú ìdí máa ṣe yìí rí kú ló kàtú di ìbá ṣe yìí rí wùtọ́ ajú wọn fò ṣe yìí wọ táṣì yà wọ àtàfẹ́ tí olè bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ṣe yìí ẹwọ́n sí ibo ẹbọ́n ló bá ṣe yìí rí á ní amma zane da yake na bayan na suku su a ji alibi don a ga yi makanta nusa ya alibi muhammadu wani alkhairin duwa no da na zuwa na gwata su a ji alibi kun tafi wani a ji sai ya ga alibi kun wani su a ga kunda kuwa amma ya zai da wasu zane shiga ya ji mutunci lailan wani hara a shekaru dai mu mu susu ni wadoko ni ya ji mamaki ya mamaki na soji mina liman koyon gida liman ya matsalacin wutata ne ji matsalacin wuci koyi ko? da liman kin nufe yi akide shi an ci ya zai ya ji sahabi anibi to ko da yi miji ya anibi ya ji alkurani mutunci ɓata ne ya lagashe ba a maiwo zandoro gangan zandoro gangan lugwa eji magaci ce a ce bi sahabi anibi mu mutu kusa kwai na albarka wajibi wallahi zamani gogaliani man doci da jin doco mun dai shi wa buku ga wai da ga kira wace da lawo ya ko ne ji saga ni bi to ko ma ko shi ne ji saga ni bi to ko ne ma wanzu ki ji men ṣé tìjàní àgágẹ̀dẹ̀dẹ̀ gùn lítàfí ọmọ gẹ̀gẹ̀ dẹ̀dẹ̀ dáná lítàfí èbú bọ́ àgá àjímọ̀ síbàbí àjíkà gọ́wúlò agaji ẹ̀kọ́ tó àrùn ohun ọmọ bá tó lítà ṣọba rẹ̀ ẹ̀dà ìmọ́jìnà mẹ́jì sọ ajá níbi tó gbọ́n níbi imi ṣe hàn níbi dandoro mọ́ra ká ìyálùwà ebi òṣìṣì ìsọ̀pá àjáàmù alẹ́bí rẹ̀ zakata hawa ní mùnkari manji na jide yi kwa gan to man na ide mun bari nan to man na ide su tafsiri nan to man na je wuka nan zan dora man dogon yan ne yi faruwa zai yau magan ga umma jin bayani umma ji sanduwa wace masu sun ci magana wallahi tallahi ta kwa duniya ila yi ya ji sahabi a nabi bi mutunci ya ci su sun ya majiyan doci waya magaga waya mai galuwa wo Allah ke yi zane fa koya daji da yana gaji to ko da wani ma'ana nusa wali shi ngo daga man adari wali ya fakat azantu bil harbi nusa mm. wali wuce ga sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man sababa radiyallahu anhu faqad haraba Allah wa rasulahu ko mm. wa qala laqad radiyallahu anil mu'minina na bayyinaka ta tashadara wa kayfa yusabbu man rabi Anu maulahu wa safahu zanen dakatun zanen soko ne tuzu mana inda ya daji yin yani da soko kuka ya daji yani da zayani soko ta zan wuce tani cewa da juto ko jirin wa ta da suna latin nan muhammadun rasulullah annabi biyu su ce so ciyo wallazina a wallazina ma wa zai ma fa magani bina ashidda wa alal kufari a da tsanin ya kafiri shi ruhama bainahum ko ejiye guje to sai tsakanin abu tarahu wa yi rukani? elo ruku sujjadan elo jada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana e falala daga ba sai ce da yanzu ya ce ci simahum alaman ko wuce shi fi wujun da fiskaro min asari sujudi da iya alama ya sujada yau ne ko in ga simahum fi jibayiya ta Wane gan ina aya ne ganin sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kice yace shi ne zai ji ma famba gani bi ne zai famba gani ga ne sahabi sahabi a da tsanin ya kafir shi a mai biye gobe to sai tsakani abu wali ya elo su da ci ci wajen mai fata ta biya gurgun sahabi shi mun ya e tuye nan ya juzu sabu manyan dahu rabu ranar sako ya jiya kirki sako ce biyu ba wuce nan ke zaɓe shi yato zaɓe gama gito ko nan wakala ta halatta shi da nan ba ya tawi yi ku man an faka min qablil fati wa qatal an ga wu dukiya ka bi wa makanin wa ji daidai da ran wu dukiya ka bi wa makanin wa ci magu ka bi wa makanin sannan a ji daidai da zai bai ci wuce ana yana ulaye ka zo mu daraja tan zane ke daraja ga min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu a da daraja ga zai ga zumai a ci make gukuna wa kullan wa'ada Allahu al-husna ba ta masa kwaja likawali gangani da aljanna illazina asanu al-husna wa ziyada so muhajiru na shi to ansaru shi to zai ji mani kafin fatin makka don to zai ji mani su mai fatin makka wa kullan wa adallahu alhusna da ga idan ga gudu a nabi sai mani jibi ci ma ji hadiri ta tiyan addiniyar musulunci kan hadiri da ci beji shi gawa man wa'adahu sayyiduhu aljannata sane ibushi ci ngu ji shiri Rangu jalika ne, jalijan ne na kai fayu saboda ji zalibi ta kuri. Wakala ta halatta da latin da milfuka ra'ayin muhajiri na lalli na uku ne jirgin diyari talaka ne jirgin jira a cikin yanzu da zai ne wa muhajiri da duki yaji yadda gona fadlan min Allah ya wafa Allah daga masu yake wa ridwana da yarda yanzu yake na wa yansuru na Allah wa rasula a cikin yadda tusa ko bai tutu yin zuma. Wanda ya zama shiga yi wula'ika hu musali zanne shiga yi ya gaskiya jo wa qala fil ansar sai ci maga yake ansar shiga fa ulaika humul muflihun ane gayi yi shi a je rabona ga kafin ya wannan wallahu a'lam bisawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk